الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكاتين زشبة بقود صانيكو لكاتين لتافين القواعد والأصول الجامعة يا شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى yana ya tafi guta ya tafi 2015 mun ga azafru bi gairi الظفر بغير اختيار من عليه الحق الظفر ازلاج ديولودا كوزو جربو بغير اختيار وما يبي تايا من عليه الحق زنا حقي تاتوبونا في كايدا ne gaga tubo kan kici wallahi wa zan wuce wa ma ibe limi ya ma da ba su kowa kan ki ciwo giye wani zando ciwo ma yi bai zane zaun wa ma shi zadidiyar ba su kubo hannun na ka'ida ne ga ciwo wajiya ne ko ezula dukiya zando ciwula kunla ya zando ciwo mu ga yi bai zane zaun cima mu ga yi bai akin don ya mangole na na to yara mu ewa kibo shashiyar ta kulu amwalakum bainakum bil batili iga e gi dukiyar da shi gangani bi kama nema annabi ga inna ma annabi sa sallam ga inna jima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi sharikum hadha lalle ijaye da dukiye da mutunci yayi haramun a cin gagu yayo umma da alfurma kemina ya fonne da alfurma ji na madi alfurma na kuyo ko e kondoro ne da ji dukiya za amma ayi bi hakkiya na sai na musulunci kana nga malayen yayi ya ramu cin shiga saliku wa salikatu fakta wa yau ma jazami ma kasaba na kalamin Allah ngamma la riba mu ya ramu inna allazina yakuluna riba la yakumu illa kama yakumu allazi yatakhabbathu shaytanu min al-masi ngamma la al mu. ya ramu yabana e nabi ga man gashe na ga nagajin ya lugusu na falaysa minna munda taciyan yibwa kuyo ko ngamma le da yidu ke ya kuyi muke yara ma innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman lalle da je gidu ke ya kuyi ba zalunci na inna ma yakuluna fi butunihim nara inna jifi ba kwa bane ina launa sa'ira ani ma da ne ya sa'i ga male ala ma na la ya zashi shi wa la ma na return ya be la ma no yi unjuke yara mu ga la ni bisa sallim ga ajil amanata ila mani ita manaka dan ga la ma na wa shi no ga jiwa la dayu wa la hun man khanaka dan ga jiwa kha'inci na ga ji zamunci kha'inci ma ne dai to alkur'anu to sunna to ijimawu lauga duki ya za ungai da yi zinuyi ma wọ́n jí ránà kó justification doro mu ga dambo ma wojú ya ba bugan doro yara mu amma aga gan haƙƙi wadda bai zanwaci nan duki dukiya ɗiyo nan ciwuwa shin wali wa mini ya duki ubo imamu malik rahimahullah gan wa aliwa mini ya duki wa ɗan mawaji hujja na gaya hadisi na nabi sa sallam gan hadisa abu raira ga ajil amanata ila mani ita manaka na gala amana wa shi shi na wa gaji wayo la wala ta man khanaka sannan magaji wa khayinci na gajin khayinci ma amma yin na gboka ga gana na wani ngai alai ga ɓeyo a sheikh abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullah wani ɓe ga wunci yau ga in ka na sababul haƙƙi zahiran falawul akzu min marihi bi ilmihi wa bi ghairi ilmihi adake da sababi na la wacce gaji ta ya haƙƙin wuce na gaci ci filiyo wadda ya limi ga wuce wadda ya limi ga wuce a makin na lakawa wawali wa mini ya wubo li'annahu fi zai ilhala layin sabu ilahiyana ila khiyana hali na ne a jiza ne ga wayin cijan liyan na al-haqq zahir na sabab ya ci wuce ci filiyo ka fakati zaujeci ke zuwa dukiyu ke yi nuna wa kura daif nan bai zo cinye ga bani ebe wu dukiyu ke yi wani dole ta cinye ebe kai ni ga iwe da ci kashi ebe kibo fi zo min hi ci ba gwayanan wu ya mini dukiya na su kwaji وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف انا مجيانا انا واجينا بينا فين etufuwa na wafane mutaciyar ribo mutaciyar lana ma ejiya na sai ta ga nabi adam ga in ga inna laka Allah ce ta ga ni adam ga la ya jannakum kuma min aljannati fatashqa e ga lugwa shaitan ya ku tiya ga guba ba jinna wa adam bai da wala mun ki wala na lu adam mun inna laka an tajua fiha wala ta'ra wala tazma'u fiha wala tadha wanda gigi fifi da nan wale daga ni ga tufuwe hakiyo ta tiyan zibo ta tiyan ebo gama la ne bi ga imiye wai an ha iza ta imta wa ga giyan yi ciwo yawon wata su ha iza ta sai ta ga wo wa won fa wala tadribil wajha ga dun ya fil kama wala ta illa fil bayti wa ma jira sai dan mbu now na na ezu ki ke nuna na dole yo wajibi yo tatiyan tiya abe ke imi ga be shishi e ba ce la yen na shi awon imi mali ga e ba won di ba na won so to fi na na uli wo ba ga won do shi kamula shi uli wo ba ga won do shi spaghetti be ndo mi gidi unu du gibe gishi uli wo ba ga won do shi gaba ulu bu gidi o fi ko uli wo ba ga won do shi ni ko e ba pe ko e ba ya hali na na imijiwo ebo na yan na haƙi yau ta ce ebo in maga wala to yi wani ba kami lokacin na nabil marufi a ga gaimin nan wayan cijan ko laji ganewa mm. misali bani e ba di wafi kata e ba da masha kafa shi ba shi kawai imici limi ne waye ba na ofe da shimi, mi shi magi ofe shi kula taka nfe shi ya san nfe shi ya ka kame bushi na wani gici ji e ba dai bai shiga jesu kun shiga e wannan wulaƙiya wani zili dari biya mini ubo ngan wuliyo wuli dari biya mini ubo mu da shi ne da sauran sai e wani makina ake na mutum madana shin a ga yi min na tiri cigan waye yi kashi a tiri cigan waye ya a tiri cigan waye ya amma ga gwasun ga wayan tijan ka sha lagwasun ga wayan tijan a lagwasun ga wayan tijan na jina ajiye mu shari'a kashin a wa ajiye bai ga nabu kan nan ewa kibo imiya abu sufyan sai na complain ya nabi nga anabi nga nabi inna ba sufyan rajulu na lilli abu sufyan e wata ciro wa la mumini yana kunwi bai jinji na ani ma ga ku zai min malihi ma fi ki baliki limini duki wa yana ko gangani bai ejiye wa shi na ga wali anabi to ga gan ga ji gane ko azafru bi ghairi bi ghairi man alai alhaq ezudi ezula di diuludan ko eyan umma yi be tsayin na haki ta ci bonya bi ma'ana e ba be wuya ubau ubawan ko kura doif ko a ce ga wa ce ga ya zakanu magun ga latan wayebo wata no to fi ko an le dalili fi rijo in ba na nan zanen gayan yi ko wayan cijin nan lọ́jí gani ọkú àmà gagagan hakin na mm. wutacin zanen ta zahiriya ngwere na wa alagwa to dukiyu babu gandun dona ebe na ta e ɗaya e kun shari ebe na wa dama ga zanen daga ga shishi wadda ga yin zanen cilan gan ngon di ki da bu ngole na biya mai yi dabara kaman biya yin ciji ko ibn al-qayyim rahimahullah وفي لابلتا في إلام الموقعين وإن كان سبب الحق ظاهرا أبك سببين على حق شاتتين ظن حق شاتتين ظن تنونغا يسبب لك فيلنا كالزوجية كيمي بنا ko ji gane ko salibani in ke yi minan na ila misali yin dida ni hmm. halirin ne a gagan inu ce yi a wal ubuwa da bababwe babawa wacin wọn kuku wọn ritaya ko ngbo ne wa lotun dena wa gi wa fi wa fankaya wa ledana a lulu asibiti da sauransu na na jaji ake ɓetiye yana ike gina kuyo ko madace da ogun baba nci agadan wuce da ni ya yi yi kuma agadan palo ya yi wo nfe liye yi cin lo ci yi ko nfe lu kici nfe da ten yi ci fi kula nfe da yi in ye gide tiya be watsun ba bayan mushi ne gen gicin nga Allah ku be gidin ga ke wannan nan nan halirin ne a tiriti ya ba na tiriti guye ka sha tiriti guye ya in wallahi la kemina da bakibo haƙƙi ta na ji wani wajaniyu ne ji majan a ne maga anta wa maluka li abika to to dukiye wa yi baba wayo amma yadda ke ke misuse hadisin sin re kun ji ga sin ne ga ga ga jide yi koyi ne ki ta ci wani do ni wannan babun wani mai jiya jin bayani ya ci gannu basic ni da ake babo ne ta ce obun ayu ciyu ko la ji ganewa a ah, ba ne ji shishi wa tawo da waji wa fili shi wa mitu wa mi labi agugo wa kazaji baba debe ne ke su wa mi ku. don ga ni biga an tauma lukali a bika egan nalo na luwa no ngo ga ji fahimta ji o ga ji fahimta to hadisi wake da wake wake to shirai e jo wasa ga ki ji bayani hadisi na jino amma gba ni baba ga shi inu ta jin anjeli ko inu je na wuce ga gaskiya to nan ya rita nan wuje bukata yi shi in ba dole yo ne jiji ga yawon jire giga da yau kashi wani ga a jiya wayo ne ya ji wuce ya bai ga wuce yau nọ ji wuce nan fa to yake ji ya ji su da tuwo eh? ko mai shi a ga na mai ji wuce nan wani kwa atụ a yaji jagun ko awo otu mo unja hankali a iminu de na ajin ajili anyị mu ce ruo wo wo ego e wale e ga ya ci na mai le ga ha ti we wa be da jabi ba ni o mu na ya kun ani na now in gba o ta ti eji ginne ji aji na aga ya wajin ya shehu àbájẹ kábú. ẹ ọ̀nà jẹ́ ń bẹ obi ẹ̀ tí wọ́n fẹ́ ṣe. ya láyàwó ayu na gata yana mazabin maliki agbaka na tafsir alimamu shinkijo ebe na yana maliki a yau gana a rake mina dai wa ashe dole a yi yan yi tigi a ma fina ko a ga cingaga kaga babaga da bukata ya imi ya gisha lajin ayu sabu bi afọ olugosi na ko ba da suke fike re mu so wale baba ga li mini dukiye ko la mini ji ti na ji ya na ji ya na maji kha incha wal bunuwa be jibwe egi haki yo ta ce babo wọn ẹja gi ẹja fi ẹja fún ko àwáyé àlù ilimi àdánwòye pátá kí o ta ce babo náà wà jínú Allah subhanahu wa ta'ala gan ku an fusaku wa alikum naran ku do annas wal hijara ko da za shi to har mutuna ji jiwelanu alal mauludi la rizqu na ke so to hunna bil ma'ruf na dole in na je laugan hakkin na je ce ba babu ɗanin wayanu ba ba ciya ba je wadannan wani fili ya juja wani ji kaza e giga ga da ka taba bokin na mutum lada shi kuligi kwa ta lada shi gari ba kuli ta dafi eh no no le na baba cin hakkin wa ne giga na ji a ga ganyi ya amma ga ganyi hanyin amma ga gaji gwaje ka lafiya alili bil marufi da bana haƙi wata ke baba wani wajin na yanin yagi malaje na gaji ci ta cana ba majanu gaji na umajan gama la'ani ga kafa bil mari isman an yi da yi a manya kotu wa kule fiya zaza na ji wa daya na za na ji wa dukiya ɗin wala ta ya ta ji wala za na ga an tazara an tazara ka agniya da yaji oguna wala ya dan bago khairu min an tad'ahum alatan yatakaffafuna nas wanda alkhairi ga wala ya yajin ta sa da bayan sa bai zaje da zubu shi ga wannan wuje nan zo ne runo ci de umajin wala wuje bugo ju ya da ji wala wani e, na tunani rina na tunani na zulayo kuyo wallahi wushi baban wuji ganewa gannan wa mulkil yamin dan wa mulkil yamin ke mulkul yamin wujibu mulki gwalo ma'ana e na nana haki yo ta tiya zane oguna unyawun yun yawun sunmu yawun fun ko mm. a na yi biga ikuwa nukun hawa lakun na jayo ja'alahum Allahu ta ta aidikum sai ci ma laci karkashin yabo faman kana hu ta ta yadi da ne yuga da karkashi wani falyutimu ma ya tamu yanki tunan ga gidan ya wuji ko mu ya wufa da sauransu e bugo wale kaga dawa ga cinaki na na e jitun na ci da yadda yando ci a ga jitun na kijin waya a da ke sun da tunani zamani sai na amaru nan za na biya wuce shi wuce layar wuce na jam sai ba ba wuce na jaru wuce na idan yayi a dan ya zanu wuce a caga labe ba sai na amaru, sai na amaru ko wuce na yi wani wani gane ko amma zanayin dawa ganin wuce kiyo wupo ni sho ye ba na wa yi ba na nga we nga la ti da je yiri no so al lole imi baba eyan eh, manci kenan ku ba be ne eji wuji na waga da nan da na dole wani wawu dukiya gana ka ga wabe wukiya a cagwala da a canan doci limini dukiya bu a gaga zawon shi ya jamu gagan amma a gagan agunjan amma a ga ya almujibul ittifaqu almujibu al'infaku na doliyo na wawu dukiya ganin falawo an ya kuza kadar haƙƙi min gari lami a mai bata da haƙƙi na a goyon doci a liyan doci min dukiya ko ma yi to yi nan wayan lam ya kun zahiran amma sa bina na zanen ci da ake ta ce bulka ka yi na ta ci zahiri na su kun kalkar da ke ke zumba wabe zai nan wa samanil mabiya wanda price na shi ne wa shi ne bai zama lawa ba ta na wa zalika bai ne biya na gane lam yakun lahu al illa bi ni wa limini duki ya zama shi ba sai bai gigini wa za a adalu kuwa aqwali fil mas'alati ibn da qayyim ga ne ga ga ne jahadalci ga mas'alan nan to ga wayo wajeji wayun ya ja ni wayun ya ja waje wuji wayun ya ja ko zanne shi aga limini dukiya bo mai ta tabibe ilimi yawaya ayi yayi na maji na mabiya amma ga ne su kuma aga li goga mabil marufi amma wa mawa be zai lawa ba tuyawan zai wa lawa ba tuyawan wa lagwa to dukiya un ci ru gaga kiyan mm, un ci eh wa lagwa to dukiya ci yana nga ga waje te dukiya obin wayi da ilimi yawan ku mm. yoko yabanan na haƙƙi gwi gona ma wajen haƙun zahirwa yana lawaye tin ƙa'ida na hadisi yana na shi radiyallahu anha daga hindu bintu utba radiyallahu anha umbe ba annabi sallam mun ga ya wata ce ce ci inna ba sufyan rajulun shahi lalle abu sufyan ebo ta curo la yu'tini min min nafaq min nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya wa la ni dukiye na yana wa kuma be gimiji na illa ma khas min mali bi ghairi ilmihi inda goyena mi galimi ne dukiye wa ma be ilmi na fa al alayya fi zalika min junah ngbale fi da omi limini mini duki ubo ebo ebo na wata na wana faƙala rasulullah a nabi sa sallam ga ko zimin malihi bil marufi limini ya duki wa bolo bolo ya e. ma ya fi kiwa fi na ki kuma gani bai egi wa na. nan abu labas al-qurtubi al-imam al-qurtubi ga wa ibaha وإن كانت مطلقة لفظا فهي مقيدة معنى فإن كانت مطلقة لفظا فهي مقيدة معنى لفظ خذي من مالي بالمعروف خذي من مالي بالمعروف ما في جوك وفي بنيكنا كوغي غير يوغا يعني agan na da kangi faka an da kala kewa ga ne diga in sa hausa bata ma zakarti fakuzi abeti unga ta zuye tiye no ga ganwa tambabi wayin wanda yana kuma be joji ne ya waya na toli waji gane ko ebo na ji sirin na ji waga bayan ji wangi yayin zagi kacha yayin zagi ne ci hmm. udan mi ba yana waji na yana wafina tufuwa na wafana e bata ebe laji wure amma da wa ce biya anko ebe magamu laji wa biya anko wa ga ebe tambu kun ci ga hadisi na kufiti hmm yes inda ya miji na wata na wunde na wai ladanci na wunde na wai ci na amma wunde bi da ne bukuli ya nuna na jihoro ne wuce dubu ashirin da biyar hmm? na jikiyo nga ga ebu shi awi ewa maga ahụ la di ono nga nga ajin to gba ne wo school fees we ta dojo nga be te mo fe ni ajisi kuma lama <laughs> ko ma unde da ne we dan funo na ndị na we dan tiyana unde ne we kaza na ndị be le lan we ci ye ko da de dubu biyu dubu biyu da dari biyar ne ne kaza ne kaza su wa ji razana ji ni ebu lawu be ba ga wula wa ne bu na gaskiya ba nan waya tuna ba wani yawon ta wasu yau zai nuna a kuroji sai jin hadisun ganga anabi loko zai bi malima ya suke ba niki sai da laike mfe da kuwan doce ba da bai lalati ne wani wani hanyar hadisun ne gane kuyo hmm. ta ene ke lawu ya ce ka'ida na benin hadisun ne al-miqdam bin ma'adi yakrib radiyallahu anhu qala gane latu daifu haƙun ala kulle musulmin ya shi yana za a ci ga zane haƙƙi ta ce musulmin dondo fa'in asbaha bi fanayi mahruman kana dainan alayyi abe ke ganna gaci ba a malaki ya ga ya wani wafe gbata ta ce zane in sha ikta da wani sha tare ka wunga bula ba ta wabu ga gbata mu wafi lafzin man zala bi kawai fa alim an kira da na ga ce ga ba zan no ce na dole ya la zan wancan cin ga fa lam ya kira uhu ka ga man fa law an yaqibahum bi misli qira'ihi hmm. e eh, yi nun go ya la cin ga nan go jiki yau, in go biya ko hmm. ta ibn qayyim la inna man mana al wajiba alayhi wa kana sababu subuti zahiran zanen haƙƙi na ta tubo na ga unga alakan zashi nan sababi na malaki na bene zahiri nan falin mustahika ya kuza ji iza kadara alayhi zanen gaji cancanta haƙƙi mashi wuli gobe gunya da kyanwa da yi kwanan kama tabi nabi sallam hindan suna nabi ya hindu fatawa na iniya abu sufiyan wa biyu daifa izalam ya krawu man nazala alayhi kam na ne bike ya fatawa ya zane ya gane ya zane jo da ciya nan en ji cinin goya la wa gina amade ko ya gano goya ci wa na amade a ci jiya no ye ko ko ga no lifi ko hmm. ko aji o to yi ko a barbaci mu ne ga zan tata

subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk